السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله to littafi na biyu da muka ce zamu sanya a lokaci da muka samu shine 25 na fatwa lin nisa waɗansu fatawoyi ne guda 25 ga mata ramadan a watan ramadan waɗannan ba wai dan mazan ba su da alaka da su ba a'a amma mun zaɓe su saboda kuna da alaka da su fiye da inda mazan suke da alaka da su wanda in wallafa wannan littafi bangaren alkismu li'ilmi bi madarin wadan akwai wani abin nan da ake cewa wani markazi da ake cewa da shi madarul wadan to shine suka wallafa wannan littafin ba wani mutum ne guda ɗaya cikin su yayi ba a'a haduwa suka yi aka ba da fatoyi na malamai ne aka tattaro su shine aka aka abin nan su bismillahir rahmanir wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da bayan bismillah da sunan Allah mai rahma da jin kai godiya ta tafi daga Allah shi kadai tsira da aminci ga wanda babu annabi a bayansa amma ba bayan haka فهذه رسالة في بيان Wannan الصيام 'yar الأجر فيه wata 'yar takarda وتئر aka rubuta, saboda bayanin falalar azumi da kuma yadda ake riɓanya lada a cikinsa wa bayanin limaza khassa Allah ta'ala siyama bi idafatihi ila nafsihi duna khairil a'mal a cikin wannan littafi za a ji me ita Allah yake bai azumi yace shine nasa banda sauran ayyukan ɗan adam وتوضيح الأثر الذي nafsi الصيام على النفس من تزكيتها وتهذيبها دين yin نكبل بلولا تروى نا tasiri da azumi yake bari a cikin zuciya na wajen tsarkake zuciya din da tace ta sun bayanin sannan da bayanin matakai na masu azumi ba duk masu azumi ne ko duk masu azumi ba wai matakin su iri ɗaya bane wani ya ɗaru wani wani ya ɗaru wani wa ma adda Allahu lahum fi jannati da abin da Allah ita tada ga masu azumi a cikin aljannar wa qad ikhtarna laka akhi al min kitab al-radaif maarif fi ma li mawasim al min al mun tato mun zabo waɗannan bayanai ne gare ka ya kai dan uwa mai karatu daga littafin lataif al-ma'arif fi ma li mawasim al min al wato koyayyun ilimi wanda ba kowa hankalinsa yake kaiwa zuwa gare su ba a cikin lokuta na kaka a cikin shekara na daga ayyukan da ainihin ya kamata mutane su aikata lilhafiz ibn rajab al-hanbali na babban malami ibn rajab al-hanbali wa qad sammaynaha fadl siyam mun kira wannan wasiƙa ko takarda da suna falalar azumi nas'alullah ta'ala an yanfa'a biha innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi muna roƙon Allah madaukaki ya amfanin da wannan wasiƙa shi shine majibincin haka kuma mai iko akan an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu amali bin adam lah duk aikin dan adam nasa ne alhasanatu bi ashri amsalha in dan adam ya yi aiki kyakkyawa guda daya za a bashi ladan aiki irinsa guda goma ila sab'ini aka da'if zuwa rubanye 700 qala Allah azza wa jalla Allah madaukaki ya faɗa ita illa siyam in banda azumi fa innahu li shi azumi ko dan shi azumi na wani fa wannan suka akibci fa innahu li dan shi azumi na wani wa ana ajzi bihi ni kadai ne zan yi sakayya da shi innahu taraka shahwatahu mai azumi ya bar sha'awarsa wa ta'amahu ya bar abincinsa wa sharabahu ya bar abin shansa min ajali saboda ni lissa'imi farhatan mai azumi ina da farinciki guda biyu farhatun inda fitrihi zai yi farin lokacin da ya bude baki wa farhatun inda liqa'i rabbih kuma zai yi farin lokacin da ya haɗu da ubangijinsa ranar tashin alkiyama wa la khalufu fami sa'im asyabu inda Allah bi rihil misk kuma ku sani wallahi warin bakin mai azumi bakin bakin mai azumi nan da sha biyu karfe ɗaya karfe biyu sai mu ji bakin ya fara wani wari ko ina wani bashi bashi ya sauya to karki ringa kasarwa kina zubarwa ta Allah ya fi karki je ki ce bari in samu eh, brush wanki a Allah ya fi son wannan warin bakin mai azumin fiye da ƙanshin turaren abinci ina fatan mun fahimta sai su ai wallahi in na bari wallahi sai zuciya ta ta daga tashi to ba zuciya ke ta tashi baran ki ma ya tashi mai dai akan Allah ne zuciya ta tashi ba za ta koma ta kwanta ba a sai ne akan Allah komai ma ya kai ma an gane ku wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim sun ruwaito shi wa الصيام ومضاعفة الأجر فيه أزمي لأن أكي ربنا لا داء تكنسا استثنى الله الصوم من الأعمال المضاعفة Allah ya keɓe azumi daga ayyukan da in an yi su ake ya lada a cikinsu fatakonu la'amalu kullu ha tu za'afu bi ashri amsalha ila sami'ati dhayf sai zaman to duk wani aiki na kwarai aiki mai kyau da mutum zai yi ana ya masa ladan irin sa ne guda goma zuwa kaso 700 inna siyam in banda azumi fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu fi hadha al'adad shi ribanyan da ake bayarwa bai taƙaita a cikin irinsa da guda goma ba ko zuwa ɗari bakwai bal yudha'ifuhu Allah azza wa jalla adhafan kathira a'a Allah madaukaki zai rubanya shi ne rubanye mai yawa da gairi hasrin da gairi hasri adadin ba tare da iya iyakan ce wani adadi ba fa inna siyama min as-sabr saboda shi azumi yana daga cikin hakuri wa kan qala Allah ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum بغير حساب الزمر العاشرة إنما كلي يوفى الصابرون وأن ذاك يتكى ولا دابا تارد حساب بصوني الصابرون ما تهقوني أي أجرهم بغير حساب إنما يوفى أجرهم بغير حساب الصابرون وأن ذاك يتكى ولا دابا ba tare da hisabi ba su ne masu haƙuri to shi kuma haƙuri ko azumi nau'i ne na haƙuri dan hakuri ne isa aka hakura da shi. ko ai ake ma hakura da shi ko aka hakura da sha aka hakura da saduwa da iyali duk wani abu da za a ce kar a yi saboda ana azumi hakuri ake a bari amma mutane suna so an gane to wannan hakurin da suka yi sai yi cancantar a ba su lada ba da hisabi ba sura ta 39 ta zumur aya ta goma ولهذا ورد عن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر ذاك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يا كرا وتر رمضان بسنا وتن خفري وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال أو أنا حديث ندبا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الصوم نصف الصبر شي أذني شي رب الخفري إمام الترمذي يرويته وانا حديثه wasabru salasatu anwa shi kuma hakuri iri uku ne sabrun ala ta'atillah nau'i na farko shine yin hakuri bisa biyayya ga Allah wa sabrun an maharimillah da yin hakuri ga biran aikata abubuwan da Allah ya haramta kar a keta alfarmar Allah wa sabrun ala aqdarillahi mu'lima da hakuri bisa kaddarar abin da Allah ya kaddara mutum mara daɗi ka yi haƙuri ka karɓe shi waɗannan su ne nau'o'in haƙuri wata jami'ar salata ta kullu hafi sau waɗannan guda uku gaba ɗaya sun haɗu a cikin harkar azumi fa inna fihi sabran ala ta'atillah a cikin azumi akwai haƙuri da yin da'a ga Allah wa sabran amma harrama Allah ala sa'id min shahawat a cikin azumi akwai haƙuri gaba da aikata abin da Allah ya haramta dan adam na daga aikata wato na daga sha'awa da yake da ita wa sabran ala ma yahsulu lis-sa'imi fihi min alami al-ju'i wal a cikin azumi akwai haƙuri akan abin da yake <clears throat> sosa zuciyar dan adam ta sa masa raɗaɗi na daga zafin yunwa da kishirwa an gane ku wa da'afin nafsi wal badan da raunin jiki abin nan zuciya da jiki wa hadha al alamu min a'mal al ta'ati yusabu alayhi sahibu waɗannan abubuwa na raɗaɗi da mai azumi ya ji wanda isa suka same shi dalilin yin azumi don ɗa'a ga Allah za a ba da lada gare shi zai sa a ba shi lada wa'annan mara yake ka sani أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب زبن يزادا ga ayyukan da mutum ya aikata suna kasancewa ne lura da waɗansu sababai ha, daga cikin sababan akwai sharaful makanil ma'amuli fihi zalika al'amal kal matsayi darajar wurin da mutum ya wannan aikin kamar harami haramin maka ko haramin madina aikin da mutum ya yi a makka da wanda ya yi a madina ba ku shakka sun tsari lada da daraja akan wanda ya yi ba maka da madina ba an gane wani zalika tu za a salatu fi masjidai makkata wal madina da haka ne ake riɓanya ladan sallah a masallatan nan guda biyu masallacin makka da madina kama kala sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace salatu fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu min al-masajid illa al haram sallah ɗaya a cikin masallacin nan nawa ita ce tafi fi alkhairi fiye da yin sallah dubu a wani masallaci in ban da masallacin makka idan mutum mai zai masallacin manzo Allah sallah sallar da madina sallar ya yi irinsa guda dubu sannan ya samu ladan wancan guda daya a wani masallaci in ba masallacin makka ba ne muna yi amira murna kenan ko mun ga za ta je madina za ta yi sallah a masallacin annabi yanzu haka za ta kwana uku hudu biyar wasu kan kwana takwas ba wai dan hadisin wanda ya sallah arba'in a masallacin annabi wannan hadisin hadisi ne na ƙarya da babban hadisi ne nan ya faɗe shi ba ya ake wannan. an fahimta to amma dai in ta je ta samu waɗannan kwanakin ko sai sallah ta kwana ɗaya a masallacin madina to in ta dawo nan najeriya kowanne masallaci take sallah sai ta kun dubu tana sallah sannan ta samu ladan wannan ta kwana ɗaya a biya a ko ba a biya ba a biya a biya da haka waɗannan sun kawo tsadar aikin hajji sun kawo tsadar umra sun yi aikin banza ba wani musulmi da yana da kudin da zai je maka ba zai iya biya ya ba zai biya ya tafi saboda me shi musulmi ba duniya ce a gabansa ba lahira ce a gaban shi to kuma sannan in ka biya ka je sai ka roƙo Allah ya ba ya ƙara maka ba shi kenan ba an gane wannan hadisi imamu bukhari da muslim sun ruwaito shi waminha ina daga dalilin da kan sa mutum ya samu ladan aiki mai yawa sharafin zaman darajar lokaci zamanin da wannan aikin ka shahar ramadan kamar watan ramadan wa ashirin kamar kwanaki goma na farkon watan zulhijja kama kala sallallahu alaihi wasallam kamar inda manzo sun san yace man a fihi bi khaslatin min khisalil khair wanda yayi aiki na nafila a cikin watan ramadan da wani aiki na alkhairi kana kamar adda fariidatan fi ma siwahu to kamar wanda ya farilla ne a cikin watan da ba na ramadan misali yanzu ba muna tarawih ba sallar tahajjud da sallar tarawih ko ana yi to wannan daidai yake da sallar farilla a wajen a wajen watan ramadan ladan da zaka samu ladan sallar farilla ne a wajen watan ramadan wa man adda fi fariyatan wanda kuma ya aikata abin da yake farilla ne a cikin wannan wata kana kamar adda 70 fariidatan fi ma siwa kamar wanda ya aikata farilla 70 ne a wajen wata ramadan ba mun yi asuba ba yau ah, mun yi asuba a yau ko to wannan sallar asubar da muka yi daidai take da sallar asuba ta kwana 70 saboda ne darajar wannan wata an gane فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا اجره kasancewar shi kansa azumin a karan kansa ana rubanya ladansa بالنسبة إلى سائر الأعمال إن أن هذا شيء صورا أيك كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام فهكذا أزمتر أزم وتر رمضان إيكي أكن صورا أزم مكاد أكي لشرف زمانه سبب الدرجة الوقت اللي أكي أزم شيء تكون وتر رمضان وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده kuma saboda kasancewarsa shine azumin da Allah ya farlanta akan bayansa wanda ala siyamahu ahad arkanul islam isanya azumtarsa ɗaya daga cikin rukunan musulunci allati buniyar islamu alaiha wanda akan su ne aka gina addinin musulunci limaza khassa Allah siyama bi idafatihi ila nafsihi duna sayar al to me isa Allah ya keɓe azumi jingina shi zuwa kansa saɓanin sauran ayyukan mutum kamar sallah kamar zakka kamar hajji da sauran ayyuka خص الله الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعلام أعمال Allah ya keɓe azumi da jingina shi zuwa ga kansa kuma bayan sauran ayyuka faƙala illa siyamu fa inna huli ita in ban da azumi shi nawa ne wa qad kasara al fi ma'ana zalika min al-fuqaha wa malaman fiqh da wasu su sun yi maganganu masu akan haka wa zakaru fi wujuhan kathira sun fahimci fahimto ambaci fahimtoci masu yawa wa min ahsani ma dhukira fihi wajhan amma fahimta biyu su ita ce mafi kyawun abubuwan da aka ambata a kan wannan magana da allah ya ce ban da azumi shi na wani a hadu ma ta farkonsu an na siya ma huwa mujabalu tarihi hududin nafsi wa jawati hal asliyati allati jubilat ala al-mayl ilayha lillahi azza wa shi azumi shine ibada kwaya daya tilo wanda a cikin sa bari ne gaba daya na duk abin da rai take so take sha'awa a asalin abin da aka halitta ta akanta kuma a kansa kuma take karanta zuwa gare shi dan adam da kuka gan shi abin da ta take so gaba daya abu ne abu na farko shi abu na farko sha abin nan abin da ya shafi ci da sha abu na biyu abin da ya shafi zuriya aure da haihuwa abu na uku mallaka a ce ya mallaki wani abu ya mallaki kuɗi dinari da azurfa da naira da riyal da saifa da june har ma da dala ko a ce mutum yana da kuɗi ina da kadara kama siyar waɗannan abubuwan guda uku su ɗan adam ifi so a rayuwa abin da ya shafi ɓangaren sha'awa ci da sha da aure da kuma dukiya zuciyar dan adam ta fi karkata zuwa ga waɗannan abubuwan to sai aka ce ibar su gaba ɗaya saboda Allah wala yujadu zalika fi da ukhra ghayru siya ba a samu wannan in ba a cikin azumi ba ba wata ibada da ake samun wannan ba cikin azumi ba لأن الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب saboda in ka ce aikin hajji ko umra ai shima ba a jima'i haka nan ba a sa turare da sauran abubuwa na sha'awa wanda zuciya take sha'awa eh haka ne amma kuma ya ana ce ana sha ko dan kana ka tafi aikin hajji za ta karkashe abinci za ka karkashe abin sha abinda da aka ana ka a waɗannan kwanakin kada ka sadu da iyali kana tare da iyali kada ka shafa turare lokacin da kana cikin harami ko kana cikin harama har sai ka cire an gane sabanin azumi shi ne ne gaba ɗaya an gane waka zalika ne itikafu ma annahu tabi'un lisiyam haka ne itikafi wanda in shi ma ina da ɗabi'a irin ta azumi wa amma salatu amma ita sallah fa innahu wa in taraka al-musalli fiha jami'a shahawati illa anna muddataha la taqul ko da mai sallah ina barin duk wani abu da yake na sha'awa na ci din da sha da jima'i da sauransu sai dai lokacin ta ai gajere ne in aka ce za a yi sallah gaba ɗaya awa nawa ake yin sallah ah, yanzu da muka yi sallah asuba nawa awa aran ma kai kai mana sallah asuba awa nawa kai sallah awa nawa kai sallah da kana tsaye kai awa ɗaya kana karatu kai awa kai minti talatin <laughs> an gani sallar asuba dai kun sai ta tafi tsayi ko to yaushe a nan minti nawa ake yi wanda ya daɗe ina yi shi ne minti sha biyar zuwa ashirin an yi an gama an fahimta to a ɗan wannan lokacin dan ka bar ci ka bar sha yanzu aka ma kafin ka shiga ka riga ka ci to dama sallah rasu ba ma yanzu ba sai an gama komai ba da daddare ake yi to kaga mutum ya yi sahur kenan ko duk abin da mutum zai yi sai lokacin sahur idan cin ne idan shan ne idan saduwa ne da iyali duk sai a gabanin wannan lokacin dama lokacin da za a yi sallar ba a buƙatar abin a lokacin an gane to da haka wannan lokacin sallah ba ya yi wani tsayi fala ya jirin musalli faqda ta'ami wa sharabihi salati da haka mai sallah baya jin wata damuwa don wai bai ci abinci a cikinta ba ko bai sha abin sha ba a lokacin da yake sallah bal qad nuhiya an yusalliya wa nafsuhu tatuqu ila ta'amin bi hadratihi bal amma hana mutum in zai sallah ga kuma abinci an kawo karfi yadda ije yi sallah zuciyarsa tana kan abincin ya tsaye fara cin abincin tukuna a ta nawa da minhu ma yusakkilu nafsahu sai ya ci abin da zai sa isa samu nutsuwa a cikin ransa sannan yi sallah wani haza umira da taqdim da asha ala da haka manzo Allah su sallame umarni a gabatar da abinci a lokacin da za a ci a kan yin sallah an gane saboda kar mutum ya zo ya tafi na sallah ina tunanin abinci an fahimta fai to bil munasaba akwai su da suke cewa aici ma yana gaba da sallah gaskiya ne yanzu ya fi sallah ba gaskiya ba an gane ba gaskiya ba ne ci baya gaba da sallah sallah tana gaba da ci sai dai abin da yake cewa ana so to kasancewar ya ce gaba ai shi sa aka ce a gabatar da wani abu gabaninta an fahimta kasancewar sallar ita ce gaba da komai shi zaka ce duk abin da bai kai ba a gabatar da shi gabanin sa dan idan ta zo magana ta kare ke an gane ka wa hadha bi khilafi siyam wannan sabanin azumi fa innahu yastawibu an-nahara kullihi azumi yana game rana ne gaba daya fa yajidu saimu faqda hadhihi shahawat da haka mai azumi zai sami damuwar rasa waɗannan abubuwa wata tuku nafsuhu ilaiha kuma zuciyarsa za ta kasance tana shauki zuwa gare ta ko gare su hususan fi haru sai musamman da ranar lokacin da ake azumi lokacin zafi li shiddati harrihi wa qulihi saboda a lokacin da ake azumi da zafi ga tsananin zafi kuma yini yana tsaye a lokacin an gane ku kun ga lokacin sanyi nan da nan rana take huduwa nan rana take me take faduwa amma lokacin zafi to lokaci yana yin tsaye wani haza ruwiya da haka ne aka ruwaito anna min khisalil iman as-sawm fi ina daga alamu ɗabi'u na imani yin azumi a cikin lokacin zafi wanda ya saba yin azumin litinin da alhamis wanda ya saba azumin ainihin ayyamul biyar zazakun haske wanda yake yin azumi na sita shawwa wanda yake yin azumi na ashirin zulhijja wanda yake azumin ranar arfa wanda yake azumin eh, tasu'a da ashura wanda yake azumi yau ya yi gobe ya huta in dai lokacin zafi ba sa yi to wannan baya cikin masu yin azumi baya cikin kusa ɗabi'u na imani ɗabi'ar imani tana ta wannan ibada da kai wa Allah ba wai zafi ba idan wuta ce za ta ringa zuba karka fasa an gane ku kana yi ka ci gaba da yi to da haka izo a cikin barganun magabata cewa ina daga alamun imani ko ɗabi'u na imani azumi a cikin lokacin zafi وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان في السفر في شدة الحر دون أصحابه har ma ya kasance manzo Allah su sallam yana yin azumi a watan Ramadan lokacin da yana halin tafiya a cikin tsanan lokacin tsananin zafi amma ban da sahabbansa sai ce su sahabbai karsi amma shi kama kala Abu Darda kama yadda Abu Darda ya faɗa وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان بالعرج يصب الماء على رأسه وصائم من العطش أو من الحر يازو شو وترانا من ذا الله يفتح وتر رمضان هنا أزمي saboda tsananin zafi ko saboda tsananin kishirwa a wani wuri da ake da shi al'arz ina ɗiban ruwa ina farara a kan shi to da masu aje azumin mai huta an gane to amma dai ainihin wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina tsare wannan azumin har a irin wannan lokaci da haka fa idza fa idza istadda tawaqqadu an-nafs ila ma tashtahi ma qudratiha alayhi idan zuciyar mutum ta samu shauki mai tsanani zuwa ga abin da take sha'awa kuma tana da ikon zuciyar na da ikon samu da aikata abin da take sha'awa din sun matara kathu lillahi azza wa jalla sannan ta bar abin saboda Allah mai buwaya da ɗaukaka fi mawdi'in la yattali wa alaihi illa Allah a wurin da ba wanda yake tsinkayar mutum sai Allah kana zalika dalilan ala sihhatil iman wannan alama ce da take nuna ingancin imanin mutum yanzu idan ka koma gidanka da rana azumi sai ka je ka dauki abinci ka ci wa zai san ka ci in kika je kika dauka kika ci wa zai san kika to da yake ku mata ne da yawan kun kuna al'ada ai ba ku azumi kuma ba ku bari ƴaƴan ku su gane ku? to suna ganin sa da kuke cin abinci duk inda zaki ko yake ci abincin zaki ci idan ke ya ce ba za kina kokarin ki boye kar babu ki ta gani kar kallon ki su gani Allah ya sa kuna gane saboda to yanzu idan yanzu kina yin azumin sai kika je kika ci wa zai san kinki ba wanda zai san kinki in ba in dai kuma ba ki ka ci musu hukun gabo ba Eh, wani ne ya siyo wani ne wani ne ya siyo kaji ikawa matarsa ta soya sai ta ɗauka sai ta shiga ban ɗaki tana ci shi kuma ya fito da gudu ya shigo gida da gudu bukata ta shi ina buɗe ban ɗaki zai shiga sai ta rage ta ban ɗaki ta sa kaza cinyar kaza a ba kaga wannan shi ake sa da shi ke ci mugun gabu to yi ma irin wannan ba ya za a yi ba za a ganki ba ba za a ganka ba in ka je gida kuka shiga ɗaki kai da matarka ko wani ya zartar da ku a cikin gidan ya tabbata a wajensa ba abin da kuke yi don kun yi wani abu zai waye sani daga ku sai ku to amma sai mutum duk ibar wannan saboda Allah ina da ikon da zai yi duk dama da zai iya yasa ina da ita amma ya ƙi saboda Allah a gani to wannan ina nuna cewa mutum yana da ingantaccen imani Allah ka ba mu imani ingantacce فإن الصائم يعلم أن azumi ya san a ina da ubangijin da yana tsinkayar ta a zo babu kowa wa gad harrama alaihi an yatanawala shahawatihi almajburi alaihi ala almayli ila hafi alkhalwa kuma ya sani Allah ya haramta masa yayi amfa ya zakke sha'awar abin da ya hadice shi a kansa ikarkata zuwa gare shi na sha'awa a lokacin da ba kowa daga shi sai karsa, a yanzu idan mutum zai sadu da iyalin shi a gaban mutane sai saduwa da ita ba keɓewa suke yi ba an gane ku to amma yanzu gashi duk da an keɓe din amma an bari fa a fa'a rabbahu sai mutum musulmi iwa ubangijin sana'a wamta sala amrahu ya bi umarninsa wata sanaba nahayahu ikni sanci hannunsa khawfan min iqabihi saboda tsoron ukubarsa wa ragbatan fi sawabihi saboda ladan ne kwadayin ladansa fa shakara Allah ta'ala lahu zalik sai Allah i gode masa haka da ya aikata wa ikhtassa li nafsihi amalahu hada Allah yace ya kebe wannan aikin da yayi in zamanto nasa ne min bayni sa'ira amalihi a cikin sauran ayyukansa wani haza kala ba da zalik da haka ne allah maɗaukaki ya faɗa bayan ya ce sai azumi na wani ita innahu inna ma taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajali shine azumi abin da isa ibar sha'awarsa ya bar abincinsa ya bar abin shansa saboda ni ne da haka ni ne zan masa sakayya walamma alima almu'min as-sa'im da mu'mini mai azumi isan anna rida maulahu fi tarki shahawatihi samun yardar ubangijinsa na cikin barin abubuwan da yake sha'awa ne qaddama rida maulahu ala hawahu sai gabatar da neman yardar ubangijinsa abinda ubangijinsa zai yarda da shi akan abin da shi yake sha'awa fasarar lazzatu fi tarki shahawatihi lillah sai zan to yanzu abin da yake jin dadi shine ya bar abin da yake sha'awa saboda Allah bi imanihi bi sallallahu alaihi saboda ya yi imani ubangiji yana ganin sa wa sawabihi wa iqabihi a'zamu min a'zamu min lazzatihi fi tanawuliha fil khalwa ladan wa thawabuhu wa iqabuhu ladan da bawa zai samu in yayi wa Allah da'a ko uqubar da Allah zai masa in ya saba masa ta fi dadin da zai ji idan ya aikata abin da Allah ya haramta masa a lokacin da ba kowa daga shi sai shi isalan lirma rabbihi ala hawa nafsihi saboda ya fifita abin da ubangijinsa yake so iya yake yarda da shi akan abin da shi yake so yake sha'awa to da haka wannan dalili shi isa Allah subhanahu wataala ya ce azumi naka ne kuma shi ne zai sa kai ya shi to da haka jama'a sai mu kokari ke wannan azumin mu ci gaba da inganta shi mu ci gaba da atan atan da shi mu ci gaba da alkinta shi mu ci gaba da yadda duk abin da ya kamata mu aikata a cikinsa da nisantar abin da ya kamata mu nisanta a cikinsa la'alla Allah subhanahu wataala ya tausaya mana kuma ya karba da wajen mai ba mu lada mai girma ina roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora ma kan daidai insha Allah Allah ta mu gobe sai mu tashi tambayoyi ne da malam zai kawo su waɗanda za a ba da amsa wanda kamar yadda na faɗa sun shafi yawanci mata ba dan su maza ba su da bukata ba ko ba kuma ka san su saboda iyalinka in ta tambaye ka ko abin da ya kama da haka abin da muka kuma ya zan daidai Allah ya ba mu lada inda muke kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma iba mu yukon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimanihim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله